a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma domin ci gaba da darasin mu na alqur'ani a cikin littafin babban malami al'allamatu muhammad ibn salih al-usaimin alaihi rahmatullah wato fawaid at-taqwa min al-qur'ani al-karim fa'idojin jin tsoron Allah da tsara dokokinsa kuma daga cikin alkur'ani aka samu waɗannan fa'idojin za mu tashi alfa’idatu a talisata ashar fa’ida ta sha uku Annasawa bahun sawabahun jannatun ta jirinin tahtihal hal anharu. lallai lada da sakamakon masu taƙawa masu tsoron Allah masu bin dokokinsa jannatun wasu irin aljannatai ne ta jirinin tahtihal hal anharu. ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin waɗannan aljannata sakamakon masu taƙawa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su aljannatai ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hmm? ba uku ba ce ga sunan a wani wajen ya nuna aljannatan hudu ne wani man khafa maqama rabbihi jannatan sannan kuma aka sake cewa wa min dunihima jannata kai ko anan ka samu hudu sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam. ya faɗi cewa mafi talaucin mafi talauci a cikin aljanna shine wanda za a ninka masa duniyan nan alal aqalli gida saba'in so saba'in sai an ninka faɗin duniyan nan ba fa faɗin unguwarku ba ba faɗin ƙaramin hukumar ku ba ba faɗin jiha ba ba faɗin ƙasarku ba ba faɗin nahiyarku ta afirka a'a duniya da baki ɗayanta bi ƙarrafi hasit da waɗannan nahiyoyin nata guda shida inda mutane suke rayuwa to sai an ninka wa mutum alal aƙalli so saba'in shine mafi talauci a cikin aljanna amma sai ka ga ana rigima akan ƙafa ɗaya wani ya cuma wani kafa ɗaya ko wani da gangan ya shiga ya wani kutse a cikin haƙƙinsa to sakamakon yan aljanna sakamakon masu takawa shine Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su aljannatai kuma aljannatan nan tajri min tahtihim min tahtiha anharu ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin waɗannan aljannatan suna hango ruwa suna hango zuma suna hango nono hmm? suna hango giya waɗannan su ne al'anhar ɗin anharul jannati guda hudu قال تعالى ألا مدوككين سركي أشكم وچان آية تعالى إمران دع الله تعالى يقول أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم سيتي جناتون lallai suna da wasu aljannatai masu taƙawa inda rabbihim a wurin ubangiji kaga inda rabbihim wannan indiya din ita kanta sharafi ce Allah subhanahu Ta'ala ya ce a wurinsa a wurinsa kuma ka san aljanna arshu har abin nan saƙafu hal arsh abin da ya rufe aljanna shine al'arshin Allah kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi saqafuha al'arshu ko saqafuha arshur rahman rufin kwano rufin sama na aljanna shine al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga sai ce inda rabbihim jannatun wasu aljannatai akai tankirin su aka sa su kamar ba a san su ba at-tankiru huna lit-ta'zim saboda a girmama su wasu irin aljannatai tajri min tahti al-anharu waɗanda koramu suke gudana a ƙarƙashin su anhar ɗin nan su ne waɗanda aka lissafa mana su na fiha kuma abin da ya fi daɗi shine in sun shiga babu maganar fita za su dawwama a ciki wannan yana cin alhaddul fasil baina na'imid duniya wa na'imil akhirah anna na'imar duniya wa in tsana za'il ni'imar duniya duk daɗewar da za ta yi duk tsawon da za ta yi to za'ilu za ta zama ba ta wata rana za ta zama ba ta to ita aljanna khalidi na fiha shi ne ɗaya daga cikin salihan bayi yake cewa لقد kulubal قلوب na طول huludai. daga cikin abin da ya tsuntsinka zukatan masu tsoron Allah ɗulul huludai tsawon dawwama biyu alkhuludul awwal huludun fil janna wal huludun tsani khuludun fil na dawwama aljanna da dawwama wuta domin duka da 'yan aljanna da 'yan wuta duka khalidi na a abadan ƙwarai da gaske wannan ita ce a aƙida ahlus suna wal jama'a da 'yan wuta da 'yan aljanna duk za su dawwama a ciki suwaye 'yan wuta su ne fattakun narar lati u'iddat lil kafiri asali tasa ce in ka ga mummuni a cikin wuta, tsotsayi ya kai shi rashin jin magana shi ya ja masa amma asali ba gidan shi bane ba gidan shi bane u'iddat lil kafiri asali Allah maɗaukacin sarki ya tanadi wuta ne domin kafarai, ba don masu imani ba wanda suka butulce suka kafirce wa Allah to su Allah ya tanadi wuta don su amma sai an samu wani musulmi saboda tsallansa da rashin jin magana da taurin kai sai je shiga wuta da kai shi. to shi kan wannan da izinin Allah ba zai dawwama a cikin wuta ba za a masa azaba gwangwadon saɓan da yi da taurin kan da yi da rashin jin magana da ya aikata a duniya daga nan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin lutufinsa da tausayinsa da rahmatsa shi ya fitar da shi daga wuta a mai da shi aljanna gidansa na asabi wannan ita ce fa hayya ala jannati adn fa innaha manaziluka alula wa fiha almuhayyab to kaga shine wannan so da yan aljanna za su dawama aljanna yan wuta za su dawama a wuta والنار والجنة حقا وهما موجودتان لا فناء لهما haka mai manzuma ya ce da aljanna da wuta suna nan Allah ya riga ya halice su kuma lafana fana alahuma ba za su ƙare ba annahu la suna kama aljanna ta lata suna aljanna ba za ta ƙare ba wuta ba za ta ƙare ba wuta ta 'yan kafarai ce aljanna kuma ta masu imani masu takwa sannan cikin abin da Allah ya tanadar musu aljannan nan wa azwajun mutahharatun sannan da wasu mata masu tsarki masu albarka mutahharatun waɗanda Allah madaukakin sarki ya tsarkake su mutahharatun min adh-dharain al-qalbiyya an tsarkake su daga kullace-kullacen zukata daga cin abin da aka jarrabu matan duniya da shi akwai kulli a zuciya tana zaune da ‘yan uwarta kishiyarta su ta rigima waccan tana kullata waccan waccan tana kullata waccan kaga gaba ɗan aljanna ba su da wannan ba su da wannan su maksuratun ne ya azwajihim Allah ya katange su su ba wanda suke kallo sai mazajensu kuma in suna kallon mazajen nan nasu ba sa tunanin cewa wata ma na kallon shi kaga wa azwajun mutahharat min adh-dhara'i alqalbiyya an tsarkake zukatansu sannan an tsarkake zukatansu min an tsarkake su min alhayy ba su al'ada ba su jinin al'ada ba su jinin al'ada sannan ba su haihuwa ba su ciki balle su haihu ba za su yi ba malamin alƙayyim rahimahullah a cikin littafin sahadil arwahi ila biladil asrah ya tattauna akan yiwuwar ciki da haihuwa ga matan aljanna kauli rajihi ya rinjayar da cewa ba za su ba su ciki ba su haihuwa ai an dan musu da 'ya'ya ƙanana wildanun mukhalladuna idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manfura kullun yara ne ƙanana suna nan ba su tsufa ba za su taɓa tsufa ba dama daga cikin abin da aka jarrabu ɗan adam a ciki ai akwai hubbul banina ko akwai son ƴaƴa to an tanadi waɗannan ƴaƴan a aljanna kuma su wildanun muhalladun ne ƴaƴa ne ƙananan yara waɗanda ba za su taɓa tsufa ba to an tsarkake matan aljanna daga waɗannan wa ridwanun min Allah sannan abin da ya fi girma bayan waɗancan shine Allah sai ya ce ya yarda da su shi yasa a wani wajen Allah ta'ala ce wa ridwanun min Allah akibaru samun yaddar Allah to wannan samun yaddar ya fi shiga aljanna daɗi malamai tattaunawa suke da ridwanullah da ridwanu min Allah da kallon Allah da 'yan aljanna za su su gan shi wanne ya fi daɗi ƙauli rajihi yadda Allah Allah ya ce musu ya yadda da su ya fi musu daɗi domin masoyi abin da yake bukata shine masoyin shi ya ce ya yarda da shi to wannan sakamakon masu takawa kenan wanda suka tsara dokokin Allah ba su sabo a duniya ba ba su taki harsunansu yadda suka ga dama ba ba su saki al'aurarsu yadda suka ga dama ba ba su saki idanuwansu yadda suka ga dama ba ba su saki hannunsu yadda suka ga dama ba sun tsara dokokin Allah sun bi Allah hatta atahumul yaqin har mutuwa ta zo musu sakamakon da Allah ta'ala zai musu shine ya ba su waɗannan aljannatai waɗanda suke maɗaukaka alfa'idatu rabi'ata ashar fa'ida ta sha hudu anna biha tunalu mahabbatullah subhanahu da ta'awa ake samun soyayya Allah soyayya Allah daga cikin siffofin Allah akwai almahabba Allah yana so Allah yana so kamar yadda kuma a gefe guda Allah yana ki, sau daga siffofi ne guda biyu na Allah a cikin aqida ahli sunna wal jama'a cikin af'alullahi ta'ala al-fi'liyya ayyuka siffofin Allah na aikace akwai al-mahabbatu wal bughd Allah yana so kuma yana ƙi yuhibbul muttaqin wala yuhibbul kafirin Allah yana son masu takawa amma kuma yana ƙin kafirai yana ƙinsu to Allah ya so ka ya fi fiye da kai ka ce kana son Allah domin kullum a ƙa'ida tun daga harshen laracin kullum wanda ake so da wanda yake so da wanda ake so duk da hausa suna ce ana ce musu masoyi ko ko ba kamar ne hausa wanda yake aikin soyayya ana ce mai masoyi ko shi wanda wanda wanda wanda ake son sai ya ce wa masoyi na ne wani wato wani na so na sannan shi ma kuma yana cewa wancan wancan ma na ce mishi masoyi shi da ake wa to amma larabawa sai suka bambanta su saboda yalwar harshe balarabe in ya ce al-muhibbu to shine shawiya shine shawiye ne mai san ne mai shan wahala almuhibbu kenan shi ku wanda ake so sha daɗi kenan shi kuma shi shine almahbubu malam ibn qayyim ce hatta a lafazin a larabci nauyin ba ɗaya ba shi wannan da yake daɗi yake sha kawai sai ka ji wani sunansa wani hawa kawai wani su al shi ku wancan al-muhibbu sai an wani tasa a cikin ilmul aswat wannan yana da tasiri yana da tasiri sauti na nuna abin da ake nufi da ma'ana wannan yana cikin eh, abin nan bincike na yare daga sauti ka fahimci ma'ana yanzu ta gade kana jin ana bayanin wuta aka ce fa kubi kibutiya hum wal ghawun kai ka san akwai bala'i a wajen nan ko ba a maka fassara ba fa kubikimu fiha sannan aka ce kubbat wujuhuhum fin nar kubbat hali daga ji ka san akwai wani aiki na tada hankali a ciki to in aka ce al-muhibbu shine mai so amma idan aka ce al-mahbub to wanda ake so kenan to shi yasa cikin magabata an ruwaito daga eh, rabi'atul adawiyya rahmatullahi alaiha Allah ya fi mata kurakuranta take cewa laysatul laysatul mushkilatu an tuhibba Allah innama al mushkilatu hal yuhibbuka Allah ba matsala bace kace ina son Allah amma matsalar inda take Allah yana son ka to yanzu masu takawa su su ne shada'i Allah na son su ita ko soyayya malamin qayyim a cikin madarijus salikin yace la tuhaddu mahabbatu bi haddin awdaha minha فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة سيتش وإنما تكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها وإنما دار حديثهم في هذه الست ما القيم yake cewa ba wani wanda zai iya maka definition ya baka tarihin sai ka zo kuna tattauna ka da wani ka ce mahiyar mahabba ya ce ba ta da tarihi ba ta da ma'ana ba ta da wata ma'anar da za a ka a ce almahabbatu hiya babu sai ce duk lokacin da aka so za a yi tarifinta to tarifin ƙara ma ɓoye sai ce yi duk lokacin da aka yi so a siffanta ta to siffan na ƙara nesanta ta wajen a gane ta ya ce kawai ita mahabba soyayya samuwarta ita ce tarifinta in akwai ta toshi kenan mahiyar mahabba sai ka ce wujudu ha me ce ce soyayya me so sai ka ce in akwai shi sai ce inda ake gane mahabba kawai a abu shida ne al'asbabu wal mujibat ababen da suke samar da ita soyayya me za ka yi a soka me za ka yi a soka shi ne asbab da mujibat sannan abin alamatu wa shawahi alamomin gane akwai ta da kuma shaidun da suke tabbatar da cewa akwai ta sannan sai samarat da ahkam sannan idan aka so wanda ake so to wace gajiyar zai ce wata fa'ida zai samu sannan mai hukunce-hukuncen soyayya waɗannan su ne ababe guda shida da malamai suke tattaunawa a kan almahabba amma ba wai su kawo tarifinta su ce hiya kaza ba eh, al'imam ibn hazmin yana da littafinsa da ya rubuta a kan soyayya ya sa masa suna ɗaukul hanana ya yi ƙoƙarin ya kawo tarifofin da wasu suka kawo kafinsa shi ma kuma ya kawo nashi to su ne al'imam ibn al-qayyim a cikin madaribus salikin yake ishara zuwa gare su cewa duka waɗannan tarihofin da suka kawo ba abin da suka yi wa mahabba sai ƙara ɓoye ta ba abin da suke wa soyayya sai ƙara ɓoye ta shi yasa soyayya tana da ababen da ake yi sai a same ta soyayyar ɗan adam da ɗan adam soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu ubangijinmu da kuma mu bayi akwai ababen da bawa zai yi Allah ya so shi to daga ciki akwai takawa shine daga cin abin da za ka yi Allah ya soka ka zama masoyin Allah shine ka tsara dokokinsa ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya bada ka'ida quli in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ka ce musu idan kun riya cewa kuna san Allah to soyayya ku ba za ta zama ta gaskiya ba har kun bi annabi na fattabi'uni ku dini ni manzon Allah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya faɗa mana idan kuka yi haka sakamako yuhibbukumullah ai in in tattabi'uni yuhibbukumullah in kuka dini to Allah zai so ku yaghfir lakum dhunubakum kuma ya kankare muku ya goge ku, ya rufa muku cikin. duniya da lahira saboda kuna son Allah san Allah biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam san Allah biyayya ga manzon Allah sallama man yadda'i hubban nabiyyi wa lam yufid min hadihi fasafahatun wa hara'u fal hubbu awwalu shartihi wa wujubihi in kana haqqan ta'atun wa wafa'u man yadda ihubban nabiyyi duk wanda ya ce yana son annabi son annabi kuma san Allah kenan amma walam yufid min hadihi amma bai fa'idantu da shi da tsarin rayuwar manzo Allah sama ba tsarin rayuwar manzo Allah sama bai amfane shi ba bai yi koyi da manzon Allah sallallahu ba sai ce fasafahatun wa hara'u wannan wauta ce kawai maganar da yake wauta ce wa hara'u da sakanci fal hubbu soyayya awwalu shartihi wa wujubihi sharadin farko na soyayya kuma da wajen cin a samu soyayyar? in kana haqqan in dai da gaske soyayyar ake yi ba'atun wa wafa'u ya zama ana bin masoyi sannan kuma bayan ana son sa wa wafa'u sannan a cika masa duk abin da yake buƙata. ne ita ce ka'ida sannan daga cikin sharɗin soyayya dole ka so wanda masoyinka yake so kuma ka ci wanda yake ki. amma wanda ake wa wannan shi shine Allah domin zai yi wa ka so wani amma shi kuma ya zama yana kin wani amma ba da gaske bane ne ce kawai ba ta da dalili ba a ce ka taya shi ba ko kuma ya zama yana son wani amma ba so bane na shari'a to nan ba a ce ka taya shi ba kuma amma Allah in ka ce kana son sa to duk wanda Allah ya ce yana so wajibi ne kai ma ka so shi duk wanda Allah ya ce yana ki to kai ma ka kin shi shar'ul mahabbati an tuwafiqa man tuhibbu ala mahabbatihi bila isyani fa idza da'aita lahu al mahabbata ma'a khilafika ma yuhibbu fa anta dhu buhtani atuhibbu a'da al habibi wa tad'i hubban lahu ma dhaka min imkani وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان شرط سويا إن جمال ابن القيم أن توافق من تحب على محبته كداتي دا وند كيسو على بلا يعني با tare da ka saba masa ba duk abin da yace yana so ka so sannan duk abin da yake kake babu yadda za ka yi ka ce kana san wani wannan malamin kai mina faɗi a ɗabi'a ne to amma da ɗabi'a ta zo sai ta da shari'a ta zo sai ta sai ta ɗabi'a wannan kaga ahkamul mahabba kenan babu wani addinin da ya zo ya saita soyayya a matsayinta ta gariza ɗabi'a ce Allah ya halitta ba ɗan adam ɗin da bai so kowane ɗan adam yana da soyayya kuma kowane ɗan adam yana da ƙiyayya shekul islamun kimiyya a cikin littafinsa ƙa'idatun fil mahabbati da wasu littafan nasa ya nanata wannan ka'ida cewa duk abin da ka ga ana yin sa a duniya to tsakanin so da ƙi yake in kai kana cin abinci so ne in ka ƙi ci ƙi ne in kai bacci so ne in ka ƙi yin bacci ƙi ne duka ko dai ya kasance kai ne kake juya soyayyar da kanka ko kuma a'a yadda Allah ya halicci soyayyar ɗabi'ar ta ce take juya ta ka zama wata rana kana son ka yi bacci amma sai a jarrabe ka da ciwo sai ɗabi'ar jikinka ta ce ba ta son baccin zuciya na so amma ɗabi'a sai ta ce ita ba ta so sai ɗabi'a ta rinjayi zuciya sai a kasa bacci ba za a iya ba to kun ga wannan shi ne sau ka duk alharakatu da astakana da motsin da ɗan adam yake da laɗewar da yake ƙi motsi duka gabaki ɗayansu waɗannan biyan to suna komawa ne zuwa ga su kuki daga ka dace da masoyinka Allah ta'ala a cikin duk abin da yake so Allah yana son masu takawa to kai ma ka so su ka so su daga cikin alamomin kana son Allah shine ka so ambatansa gaba gaba ƙur'ani an ruwaito daga abu darda'i an ruwaito daga ibn mas'ud radiyallahu anhu ma dukkanin su sun ba da wannan ka'idar cewa me san Allah a ganshi yana san alqur'ani me al-imam sayyidina abdullahi dan mas'ud yana cewa dalilin da yasa ba kwa san karatun alqur'ani shine tsatsar da zuciyarku ta yi game da kin Allah ba kwa san Allah shi yasa ba kwa karanta alqur'ani ba ku karanta maganar shi me san Allah zai so maganar domin daga cikin ƙa'idojin soyayya kullum kana son ka ji maganar masoyinka malam ibn qayyim a cikin rawdatul muhibbin ya kawo alamomin soyayya guda talatin to daga ciki ne akwai son ka ji maganar masoyinka akwai son ambatansa san ambatansa wai wani ne yake son wani da ya faɗe shi sai a zagi wancan ɗin to tun da ana zagin shi ba za su zage shi ba sai sun ambaci sunan shi to shi sunan kawai ke son ya ji kun gane saboda ka duk inda za a zagi masoyin shi sai ya ji saboda in za su zage shi sun faɗi sunan shi shi kuma so yake ji kawai an faɗi sunan so da ka duk inda za a zagi masoyin shi ko a yabe shi shi yana wajen shi dai kawai ji an ambaci sunansa daga ciki akwai son gurbi na masoyi ina masoyi yake zaune ko a ina yake ko ya ce abu kaza na wani shi yasa duk mai imani mai son Allah za ka ga yana son ɗakin Allah ɗakin Allah fara daga masallatai shi yasa daga cikin mutum bakwai waɗanda Allah zai musu inuwa a ranar da babu wata inuwa sai ta sa a hadisin al'imamul bukhari da muslim a ciki akwai wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi da mutumin da aka rataye zuciyarsa da san masallatai daga ciki akwai babban masallaci wanda yafi kowane masallaci a duniya shine masallacin harami kaje kana san kaje ziyara wajen soyayyar Allah ce laila da majnunu laila shi ba masu lailan sun tashi ba sun tashi daga gidan amma sai ya zo ya tsaya a kofar gidan bayan ya tsaya a kofar gidan ya kalli gidan ya kuka ya tuna laila ƙarshe wannan ba zai ishe shi ba sai ya ji ya goga jikin shi ma da bangon gidan gidan ya zama kufai shi ne aka zage shi wasu suna ta gulman shi aka ce ta gan shi shi dama ya riga ce shi ya haukace saboda ita sunan shi majnunu laila mahaukacin laila ya haukace saboda santa sun taso suna ibnan ammi ɗan wa da dan wa yan kanin suke babanta ɗan uwan baban shi ne sai shi kuma baban ta bai san shi saboda mawaki ne shine sai ya raba su suka kira zuwa sai ya raba musu gari sai ya tashi ya bar gari kuma ya ce duk wanda ya faɗa wa majnunu laila garin da suka koma da ya ce mai ba ya yi bincike ya yi bincike bai gano garin ba shi nan zai hau kashi ta kamu sau daga kullum sai ya zo gidan su laila kufai har gidan ya rushe ya zama saura kufai amma sai ya zo yana goga jikin shi da bangwa shine da suka zage sai ce tamurru ala diyari diyari amurru ala diyari diyari laila أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار في كل سنة شوى وإنا وشوى تجدن سليلة سينا زونا قيا سينا قيا ناقل لجدر kai bai ma ishe ni ba sai na je na goga jikina na sumbanci bangon gidan wanda kufan ne sai kai ku ba ku sani ba ni ba ba bangon nake so ba wanda ya taba zama a gidan nake so duk da daina kaga da'atun wa wafa wannan wafa'i ne wafa'i ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na na Khadija radiyallahu anha Allah madaukakin sarki bai sa masa san wata mata kamar ta ba na na Khadija radiyallahu anha uwar ƴaƴanta ko bayan rasuwarta idan yan uwan ƙawayenta suka zo da ya jiyo kafin su sallama daga waje manzo sun yake jin muryar sai ya ce sadiqatu khadija ce ga kawayen na na khadija na me kuke da shi a gidan nan da sun zo manzon da sama ji ke ya girmama su yace ce ‘yan uwan Khadija ne, dangin Khadija ne, kaga husnul wafa'i kina wafa'i kina to duk wannan yana cikin alamomin duk Allah subhanahu wa ta'ala ake son aiwa wannan gabaki ɗaya, almuhabbatul mutlaka soyayya wacce take makauniya ta ƙarshe to ba wadda ake so kaiwa sai Allah madaukakin sarki wadda za ta kai ka zuwa ga ubudiyya wadda za ta sa ka bauta mishi kafin zuwan musulunci sukan ce wa masoyi ma'abud masoyi suna ce mishi abin bauta shi wannan majnunu laila din ya canza suna bayan majnunu laila sai ya ce ana abduha ka qulu ya abdaha ce ni fa bawanta ne daga yau da Allah duk wanda zai kira ni da suna kawai ya ce abdu laila yanzu ya wuta majnunu laila ma ya kai abdu laila to ba wanda ake wannan soyayya abauta masa sai Allah ta'ala to manzo Allah sama ba za a masa wannan ba ubudiyya to idan duk mutum ne wa Allah wannan sai shi kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya rike shi a matsayin masoyi da kai ne muhibbullah to yanzu sai ka samu daraja ta ne ta mahbubullah kai masoyin Allah ne kai kake yin aikin to daga baya kuma sai Allah madaukakin sarki ya soka saboda ka zama muttaqi shine hadisin hadisul wali da al bukhari ya ruwaito shi shi kadai a cikin ashabul kutub sitta wanda zaka ji wasu suna neman su soki hadisi amma manya manyan malaman hadisi sun tabbatar da hadisin bayi da masoka duk abin da ake suka na wasu ruwatun hadisin irin su abin nan Khalid ibn Makhlad da sauransu hadisi ne sahihi hadisul wali hadisin man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb manzo Allah sallallahu ya ce Allah ya ce duk wanda ya gaba da masoyi na to na masa izini ya zo mi fada ya zo mi yaki to sai Allah ta'ala ya faɗi ya zaka ka zama masoyinsa yace ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai taɓa neman kusanci zuwa gare ni ba da ya aikata wani abin da ya fi fiye da shine ya aikata abin da na farlanta masa amma wala yazalu abdi ya ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci da ni har sai ne na so shi na so shi shi yasa suke cewa bil fara'id tunalul qurba wa bin nawafil tunalul mahabba a wannan hadisin kana samun ka zama kusa kake da Allah ta hanyar yin farillai in ko kana son ka zama shalele masoyi na ƙarshe to ka riƙe na filfili sai Allah ya faɗi sakamakon da zai wa bawa fa idza ahbabtuhu in naso shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai in zama ni nake kula da jin sa ba zai ji komai ba sai abin da ya kasance alkhairi sai yasa zaka ga yana son jin alqur'ani shi yasa sama'i ibada ne yasa wani ya zo ya ce maka ka rika sauraron waka har ma ya nuna cewa lada za ka rika samu kamar yan kadiriya wanda suke bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da kiɗa suna ce mishi sama'i to wannan saban Allah ne na ƙarshe in mutum ya ci gaba da yi kuma yana kudurta cewa addinin Allah yake ya zai shiga cikin haɗari mai girma a cikin aƙida sama'i abinda ake yi akwai as-sama'u ar-rahmani akwai as-sama'u shaytani akwai ji ka saurari abin Allah akwai kuma sauraron abin iblis as-sama'ul rabbani shine eh, sama'ul qur'an ka saurari alqur'ani da duk abin da Allah ya ce ka saurara domin ka shirya da shi amma as-sama'ul shaytani shine mutum ya rika sauraron waka shi yasa zaka ga ba su haduwa a wuri daya da kiɗe-kiɗe sauraron kiɗe-kiɗe da sauraron alqur'ani ba su haduwa a zuciya daya ko an haɗa su to za ka ga ɗaya yarin jayi ɗaya an samu mawaƙa an samu makaranta ƙur'ani ƙarshe suka zama mawaƙa irin su an tara na masar a wannan zamanin namu yake lokacin muna yara haka za mu zo muna jin kasar ɗin shi ka ji an yana karatun ƙur'ani ana shewa ana ihu ana fito ya mutu Allah ya gafarta mushi amma dai ya aiki tafiya yi eh, shi tarihi ba ya yafiya Allah shi kyauta to kaga shi ne wannan sama'i sai Allah ya zama shi yake kula da jin waliyinsa masoyinsa ba zai ji komai ba sai abin da Allah yake so wa basarahu alladhi yusiru bihi sannan sai Allah ya sanya ganinsa ya zama yana gani ne da ganin ubangiji duk abin da zai gani sai abin da Allah ya yarda a gani sai ya zama ya guddu basarahu anil ma'arif duk abin da Allah ya haramta ba zai kalla ba wulil ya gudu min absarihim wa yahfazu furujahum ka ce wa masu imani maza su rinsa idanuwansu su su kalli abin da Allah bai yadda a kalla ba sannan su tsara al'aurorinsu haka wa kullin mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna su ma mata haka mummunai masu imani wa yadahu ya bishu biha sannan Allah zai zama shine yake kula mata da hannunsa wanda yake taba abubuwa da su da shi ba zai taba komai ba sai abin da Allah ya yarda a taba ba zai duki wani ba sai wanda Allah ya yarda a duke shi ba zai yi ba wa rijlahu allati yamshi biha sannan Allah zai zama shi yake kula da kafarsa wanda yake tattaki da ita duk inda zai je sai inda Allah ya yarda ba za ka gan shi wajen saban Allah ba sai ya ce wala in sa'alani in kuma ya roƙe ni la uqiyannahu wallahi sai na bashi shine sai ka zama cikin mujabu da'awati duk addu'ar da kai sai Allah ya ansa mujabud da'awa sahabban manzo Allah ta sama tahaqqaqa fihim tahaqqaqat fihim hadhihi samara wannan gajiyar da ake ci ta soyayya ta tabbata gare su Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu yana cikin mujabu da'awa سيدنا سعد بن أبي وقاص ينشم مجاب الدعوة سعيد بن عمرو بن زيد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ينشم مجاب الدعوة دو أن سنة مثالي أبو عبيدة أنت في ياكي ياكي إن دعكي شيء مسا أبن غزوة ذات الخط yaƙi ne da manzo Allah sama bai je ba amma saboda girmansa sai aka ce masa gazuwa da aka tafi wannan yaƙin fi sahilil bahar a bakin teku gabar teku ce wajajen jidda jidda a nan suka je yaƙi shi kenan fanafi da zaduhum duk abin da suke da shi ya kare. yunwa tana neman ta kashe su ga ruwa aya Allah ba na sha ba ruwan teku bai sha ruwa yunwa na neman ta kashe su shi kenan aka zo aka tambayi abu ubaida amir ibn al-jarrah radiyallahu anhu komandan yaki ya zani sai ce to mu yanka raƙumi ɗaya mu shagon cikin shi suka yanka raƙumi ɗaya suka farka cikinsa suka cire tankin da Allah ya masa suka sha aka sake jin kishi ce to za mu za mu karar da raƙuman namu kuma yanzu muna wannan waje mai nisa in ya ƙare ya zame in raƙuman mu suka ƙare ya zame mu koma gida ya ce to a dakata Shi ne sai ce kai mu fa 'yan saƙon manzan Allah ne ku tsaya ne addu'a mana to shi ne ya daga hannu yi addu'a yi addu'a ya tabarru'i yi ibtihali a wajen Allah ya nema kawai sun tashi bacci kawai sai suka ga wani irin shirgejen kifi wata katuwar halitta ta zo kawai bakin keku ta mutu kawai Allah ya koro musu ita shi kenan fa suka fara yankan naman ta. shi da suka yi wata suna cin suna cin naman wannan kifin bai kare ba ana ce masa al'anbaru al'anbar mai riwaya jabir jabir na abdullahi al'amfari ya ce da aka zo aka tsaye da abin nan kaya ai shi kifi ƙaya yake da ita ko yana da ƙasusuwa ma aka tsaye da ƙashin haka aka miƙar da shi sai da raƙumi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya je ya kai ƙarshen shi sannan ya sake juyowa ya dawo ƙashin shi ɗaya ya ce maka kwashe naman da ke cikin idansa mutum goma sha biyu suka shiga suka kwanta a cikin kwarmin idansa mutum goma sha biyu kai wace irin halitta ce wannan wata suke suna cin naman nan jabir ya ce fasanin na ya ce muka yi wata irin ibawa da kowannan mai mulmul muna ta cin kifi musulmin nama to shi ne sai wani ya ba da shawara ya ce to mu mun zo mun ci wannan abin anya su ce to mu ɗibi naman mu tafi da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam an gama yaki mu tafi wajen manzo sama da naman nama bai lalace ba kifi ba a shi aka sa shi ba fa balle ka ce gawan Legas ne wannan gawa ce daga Allah suka ɗibi nama suka jibga suka tafi da shi madina suka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin mun sun ce akwai wani abu da kuka zo mana da shi mu ma sai ga shi mun zo da shi mun zo ne ce a kawo manzon sama ya ci ya ce albarka ce Allah ya sa muku kaga addu'ar waye abu ubaida sabunul jarrah wannan na nuna waliyin Allah ne masoyin Allah ne muttaqi ne yaƙi suke ciki taƙawar Allah suke ciki tsara dokokin Allah suke yi sai Allah ya musu wannan sakamakon ga sa'adu sa'adu bin abi waqqa zamanin sayyidina Umar an ba shi gwamna da shi aka yi shi shi ta sanadiyarsa duk aka ci nasara aka biladul iraq da aka yi hurubul qadisiyya bayan nan sai na umar sai ba shi gwamnan kufa aka ba shi gwamnan kufa a lokacin kufa ita ce mafi girman birane a cikin birane. lokacin ba a san bagdad ba domin bagdad sai zamanin binul abbas ne suka suka samar da birnin sabon birni amma kufa tsohuwar tsohon gari ne aka nada sa'adu radiyallahu anhu ya zama gwamna kawai ana zaune lafiya mutanen kufa da yake dama ba sa jin magana hatsabiban mutane ne kawai suka mai sharri suka ce ai bai iya sallah ba suka rubuta wasiƙa aka kai wa sayyidina Umar har Madina sayyidina Umar radiyallahu anhu ya aiko ya aiko Muhammad ibn Maslama shine dan binciken sa yazo ya bincike ya ce Sa'ad ya dawo Madina domin za a yi bincike a kan shi haka ake yi a musulunci idan za a yi bincike a kan wani to sai a dakatar da shi daga mukamin da yake kai a kau da shi gefe guda tukuna aka kira shi ya zo sai na umar ya ce ga abin da suka ce ya ce wallahi usalli bihim kama kana rasulullahi salli bina Ina rantse maka da Allah sallar da nake musu irin wadda manzo sama ya mana ne sai sai na umar ya ce zalika zanni bika ya aba ishaq sai wannan shine zaton da nake maka amma tun da sun yi korafi akan ka zauna tare da ni nan har a gama bincike aka je ana ta bincike jama'a duk inda wanda aka ji ce la ilaha illallah subhan waye ya je faɗi wannan magana wallahi mu ba mu san ta ba su waye suka je suke wannan sharri kaza kaza kaza kaza karshe aka ce sa'adu ya zo sa'ad ya koma kufa ana bi ana bi sai da aka je wani masallaci kawai sai wani tsoho kawai sai ce da an ki faɗin gaskiya ne ni zan faɗi gaskiya jama'a suna jin tsoron shi ne ni ban jin tsoron kowa ban da Allah kaga haka munafikai kike yi shi ne ce yana jin tsoron Allah amma tsinan ne ni mana shi ni zan faɗi gaskiya shi to ce inna hula ya siru ma'asariya wala ya adilu fil qadiyya sannan wala ya hukumu bis ko wala ya kasimu bis sawiyya ai rago ne tura ne yake in za a je Hadi shi ya kwance shi a gida shi bai yin aikin komai kawai sai dai ta cin kuɗin gwamnati sannan duk abin da ya zo bai mana rabon gaskiya zalunci yake yana mana kwange sannan aka yi rigima aka kama shi kara son zuciya yake yi baya hukuncin adalci sa'adu ya kalle shi ya ce ikon Allah ya ce yanzu kai kai ne za ka min wannan maganganun guda uku shi haka ya ce ya Allah idan wannan bawan Allah ya ƙarya yake min ya Allah ka sani ya Allah ya mun sharri uku to ni ma ga addu'o'i guda uku shi Allahumma ɗauwil umrahu wa a'ami basarahu wa kinhu fi dini shi ya Allah ka sa ya tsufa ya daɗe a duniya ya Allah maɗaukacin sarki addu'a ta tabi a kansa ita ce kashe idanuwansa ka makantar da shi ga tsufa ga makanta sannan ya Allah ba waɗannan biyun ba ko ya Allah ka jarrabe shi a cikin addinin shi shi ke aka tafi shi yana ganin yake tuba fa don Allah wannan ka ji mutum ya yi wannan kana ba ƙauye ba ƙauye ne fa sahabin manzon sama yi maka wannan addu'a don Allah da yana da rabu ba tuba zai yi ba ce a don Allah sa'adu ka janye waɗannan ami ka janye addu'an nan don Allah don Allah na su wallahi ƙarya nake yi haka kai kamata ya ce amma tun da Allah ya riga ya rubuta masa taɓewa kawai ya sisi, shi ke nan haka ku duk waɗannan addu'o'in sai da Allah ya karɓe su duka ya tsufa sai da sai da fatar idansa haka ta sauka ta rufe sannan ga makanta ko ina a jikinsa sai da ya fari saboda furfura sannan da ya ji muryar mata sai kam ko mun karamar yarinya ce sai ya ji zai cakko ta ya aikata alfasha da ita sannan da an yi mai magana sai ce sai ce sai ce musabun bi da'awati sa'adi ce ai ni nan Allah jarrabe ni da addu'ar sa'adi haka yake har ya mutu to kaga mujabud da'awati kenan wannan yana cin alamar Allah na son ka a cikin wani asali ana faɗi aka ce a Allah yana da wasu bayi waɗanda idan da za ka zo ka ce ban nera ban dirhami ba zai iya baka ba bai da shi amma da za ka ce wane yi min addu'a Allah ya bani aljanna wallahi Allah zai baka aljanna hadisi ne malamai suna da maganganu dai a kansa amma dai alal akalli asari ne da yusta'anasu bi to kun ga shine wannan saboda ka masu takawa suna da wannan za su samu soyayyar Allah Allah ya ce bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin bala yadda lamarin ce man aufa bi ahdihi duk wanda ya cika alƙawarin da ya dauko a wajen Allah kowannen yana da alƙawari a wajen Allah wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafili kan wani yazo ranar lahira yace ai shi bai san wannan alkawarin ba kowannen musulmi da ya ya dauki alƙawari a wajen Allah cewa zai yi tauhidi cikin mu dukkanin mu sai da muka ce ba za mu shirka ba to kaga shine wannan ahadu kenan sannan daga ciki ka shigo musulunci ka ce za ka yi musulunci alkawari ka ɗaukar wa Allah haka sauran duka alkawarra da kake tsakaninka da mutane zan yi maka kaza to cika shi za kada ka ɗau alkawarin da ba za ka iya ba sannan in ka ɗau alkawari ka rubuta shawarar da muke badawa da yawa kenan mutanen da suke cewa abubuwa sun musu yawa shi ta ɗaukan alƙawura ba sa cikawa don Allah ku riƙa rubutawa zan yi kaza to sai ya rubuta yana da diyarin shi ya sa masa ajali ya sa masa lokaci kenan mutane ba za su ce kai ne saba alƙawari ba ne to duk wanda ya cika alƙawarin Allah alƙawarin da ya ɗauka tsakanin shi da Allah wattaqa kuma yayi taƙawa ya tsara dokokin Allah daga cikin taƙawar akwai tsara alƙawari da cika shi nan min da zikri al'ami ne ba al-khas domin alwafa'u bil ahdi ne at-taqwa cika alƙawari na cikin taƙawa. don Allah kakkace za ka yi abu kaza karfe kaza ka saba wannan don Allah mu gyara in mitin aka sa aka ce za a yi mitin karfe bakwai to don Allah a ga mutane bakwai nan ya zama kowa na nan bakwai a fara bakwai daidai in an ce takwas a fara takwas daidai in an ce kaza a fa'ai daidai in wani yawa wani alkawari shi kadai shi da shi ya cika idan yi wa wata kungiya alkawari za ka bata kaza ka cika in kai wa wani masallaci alkawari za ka mai kaza ka cika duk wanda kai alkawari ka a same ka mai sabawa a matsayin ka na musulmi mai imani cika alkawari sifa ce ta mai imani saba alkawari sifa ce ta munafikai mutum yi wa kansa tarbiyya kuma tarbiyya ake wa kai in kai wa kanka tarbiyya duk wanda ya zo ya ce zai gayyace ka waje ko ya ce kai kaza ka tabbatar da ba za ka iya wannan abun ba ka masa bayani e, faƙulu lahum ƙaunar ma'arufa وإما تؤرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا duk wanda ba za ka iya mushi wani abu ka faɗa masa magana mai sauki shi kenan da Allah a yi haƙuri amma in wata damar ta samu da izinin Allah za ne ka gaba kaɗo alkawari ba shi ce amma zan yi shi kenan sai ko mutum ya ƙi to ba daidai ba ne A inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu takawa masu tsara dokokinsa waɗanda suke bin Allah subhanahu wata'ala sau da kafa Allah na son su wasu gabobin za a ga mukan ɗan tsaya ne bayanai masu tsawo saboda za a maimaita wasu ire-iren su to in maimaita ta zo za ku ji kai mun fassara mun wuce ba zai wannan bayanin da muka yi a baya ya isa yawwa amma duk wata gabar da ya kamata a yi mata bayani a fitar da wasu sirrora da ke ciki da ilmoma da fa'idoji domin littafin fa'ida ne kuma tadabburin qur'ani nake yi to bai kamata mu ga wata boyayya fa'ida ba mun fito da ita ba sai dai idan Allah bai nuna mana ita ba to shi yasa saboda ka za mu tsaya nan in Allah kai mu gobe za mu tashi fa'ida ta sha biyar da izinin Allah daga nan za mu ji wasu duk sun maimaitu kuma gobe ina jin muna da maimaitawa na wasu da suka riga suka gabata haka kila jibi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kuna da wanda zai shiga ne a shigar to tambaya ta farko ya ce shin ya halatta mai ciyar wadda ya gagari yin azumi kamar tsoho ko mace mai ciki su ba da abin ciyarwa ga 'yan uwansu mata 'yan makaranta suna da eh? suna da iyaye sai dai su ma iyayen na da bukata to na farko shine akwai bambanci tsakanin tsoho da mai ciki mai ciki ba ciyarwa aka ce ta yi ba rama azumi za ta yi wannan ita ce fahimtar ne kuma fahimtar jumhurin malamai mai ciki da tsoho dukkaninsu za su sha azumi amma tsoho ba zai iya ramawa ba domin rayuwar shi ta ƙare ita kuma mai ciki hukuncinta ta hukuncin mara lafiya ne To daga abin da za ta yi shine za ta rama azumi in ta gama in ta haihu in ta haihu ta samu lafiya sai ta rama azumi ba za ta ciyar ba ciyarwa fahimtar sahabbai guda biyu ce amma sauran sahabbai da yawa sun saba musu fahimtar ibnu umar da ibnu abbas sannan hadisi ya zo daga manzo Allah sama malamai suna taraddudi kan ingancinsa amma hasan ne manzo Allah sallallahu ya ce Allah ya taryab wa matafiyi rabin sallah wa ba'a 'anil musafir nisfa salati an taryar masa da rabin sallah sannan wa sauma da azumi haka nan wal walhamila, wal hamila haka nan mai shayarwa da mai ciki to ka kalli hadisin musafir ne zai yi matafiyi in ya sha azumi ne zai yi to ita kuma murdi'u da da hamilu su kuma sai ka ce musu kasar ciyar kai kasi kasara ma su su ciyar so da ka mai ciki da mai shayarwa dukkaninsu in har suka sha azumi to su sani ana nan suna ana nan ana bin su bashi ramawa za su yi ba ciyarwa za su yi ramawa za su yi ba ciyarwa za su yi ba so da ka za su rama sannan da yawan matan wannan zamanin wallahi tallahi sakaci suke yi wahalar da iyayenmu suka sha ba su sha ta ba za ka samu mace ta haifi 'ya'ya goma sha shida ba ta taɓa aji azumi ba don cikin ko don shayarwa amma su yanzu su ma family planning suke yi su ƙi haihuwa sannan kuma in suka ɗau cikin sikiyin azumi sannan kuma suna eh, a ba su a sannan suna da blender suna da injin ɗin wanki Hmm? komai kawai sai dai su ba wata wahalar da suke sha iyayenmu da kakanninmu daka suke yi si daka fara si sirfe si markaɗe da dutsen markaɗe duk abin da suke kenan si wanki su wanke kayan 'ya'yansu su wanke kayan masu gida mazajensu amma da yawan matan yanzu suna da gatan da ba sa wannan amma su ne kuma suke neman a ba su fatawar kawai shi kenan su daina azumi za ta haifi 'ya'ya biyar to katte azumi duk kowane azumi ya zo mata da ciki ba za ta yi azumi ba shi kenan sai dai ta ciyar wallahi ba daidai ba ne wannan ku ji tsoron Allah sannan haka suke yi da yawansu suna da sakacin ramawa in ka ce musu su rama ko na al'ada da yake shafan wasu mata in sun sha azumi da al'ada haka suke ke ta sakaci in an musu magana su ce aina na aisha ta ce ba ta iya rama azumi da ta sha sai shawwal sai sha'aban ya zagayo ina na aisha ta faɗi illa ta ce saboda manzo sama mutum ne mai yawan baki su suke wa manzo Allah sama hidima su suke wa bakin sa hidima shi yasa ba ta iya azumi ba ta iya rama azumin sai sha'aban ya zagayo amma ke da wance da wance da wance wa kuke bakin wa kuke wa hidima to kaga ba daidai ba ne wannan so da kamata su ji tsoron Allah su rama azumi duk wadda ta sha azumi a matsayin mai shayarwa ce ita saboda ta kai ya sha wuya ba nono to ta rama duk wadda ta sha azumi saboda ciki ta rama so da ta rama azumi za su wannan shine bambancin ciyarwa shi ko da tijo ya ciyar duk kullum idan aka kai ƙarshen azumi sai a ɗauki mudu ɗaya na manzo Allah ta sallama abinda zai ishi mutum talaka mabukaci a ciyar da shi in filik za a sa masa ɗaya na abinci ko kwano ɗaya a gidan shi ne na babawa ne ko na kakawa ne wanda baya iya azumi saboda tsufa ai yayi da yayi da gwamnati ma idan kai aiki gwamnati mai adalci in kai aiki ta kai wasu shekaru cewa take yi ritaya in kai ritaya sai a ce zauna a gida za mu riƙa baka rabin albashinka wasu akwai da ake wa haka hmm? wasu kuma wani kaso za mu riƙa baka wasu kuma za mu ci gaba da baka albashin ka zalla banda sauran kunji-kunji duk akwai wannan tsarin ko to gwamnati sai haka balle Allah ubangijin gwamnati so da in tsoho ya tsufa ba zai iya azumi ba sai ya ciyar malamai suka ce idan ciyarwan ma ba zai iya ba ga tsufa ga talauci ana fama da maganin ciwon hawan jini da na ciwon siga duk wata da ƙyar ake samu a siya to shi kenan shi ma ya a kansa suwa ake ba ana ba mabukata ba za ka ba iyayenka ba iyayenka sun wuce ka fitar da ka fara ka ba su in dai har suna da bukata to wajibi ne ka ciyar da su in har iyayenka suna da bukatar da za ka ba su ka fara ka ko kuma makofin abin da baka yi ba na azumi to ashe wajibi ne a ciyar da su ɗaukan nauyin su za ka yi nan ba ka ba su sadaka ba domin wannan sadaka ce ba a ba iyaye sadaka abin da ake musu ɗaukan nauyin su ake yin ana da bukata in suna da bukata in kuma ba su da bukata Allah ya su mawadata to a rika musu kyauta lotu bayan lotu lokaci bayan lokaci gwagwadon abin da ya samu wannan ita ce maganar daidai tambaya ta biyu shin zan iya haɗa lissafin ƙimar kuɗin ciyarwar ya siya kayan abinci a madadin gundarin hatsi wato misali provision to abinci dai aka ce eh, abinci aka ce mutum zai iya kimantawa ya rika ba da abin ya rika ba da provision din misali a rika hada mai shayi da biredi ko kuma a bashi abin hada shayin a sai mishi biredi ba laifi ai ciyarwa dai aka ce it'amu it'am aka ce to tunda it'am aka ce shi zan sai mutum yayi a wancan lokacin an yi taklidinsa ko an yi takfisinsa da mudu mudu ne saboda irin abincin da suke ci a lokaci kamar yanzu ne mutane da yawa suna tambaya akan hukuncin fitar da taliya da ake irin auna wannan a makwafin hatsi a zakatul fitar kaga ana tattaunawa kai ko shin za a iya ba da taliya ana yin wannan tambayi ko za a iya ba da makaroni to ba shi nake magana da kai ba yanzu ina magana kan wannan na ciyarwa ne saboda ka za a iya bada abin da yake a matsayin abinci insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu dukkan wanda suke cikin damuwa a cikin mu Allah ya yi mana gabaki daya da ciwo waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka rasu a cikin mu Allah ya gafarta masa musu Allah ji kan iyayenmu waɗanda suke da rai Allah ƙara musu lafiya ƙara rayuwarsu albarka shugabanninmu waɗanda suke adalci Allah ya taimake su akan adalcin waɗanda ba waɗanda ba su adalci Allah ya juya mana su su zama masu adalci azzalumai a cikin su Allah ya shirye su Allah ya sa su zama masu adalci su daina zaluntar bayan Allah waɗanda kuma suke adalcin Allah ya taimake su su ci gaba da yi Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da wannan ƙasa mu lafiya da unguwanninmu da gidajenmu Allah ya rufa mana asiri wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum